wanda ya daidai da yau muna sha bakwai ko sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai a makaranta ce ta ƙur'ani ƙoƙarin karanta shi da sanin ma'anoninsa kuma da fatan allah ya azurta mu da aiki da shi wanda yake gudana a cikin watan ramadana a masallacin sahaba da ke kundila a cikin garin kano yan uwa in ba kuma ta ba satin da gabata mun tsaya ne akan aya ta ɗari da ashirin da tara a cikin suratu ali imrana a jiya yau insha Allah za mu tsora kan aya ta 130 da talatin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم to kafin ayin da alaran ma ya jawo mana sai in ba ku manta bayan karshe akwai dan sauran bayani da ya rage kuma lokaci halinsa ko halin da muka karanto na karshe musamman karshe din inda Allah ya ce laysa laka min shai'un. shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم magana ce karashin bayani na Kisa da aka ba mu na gumurzu da aka yi a badar da kuma uhudu Allah ya kawo mana kisar a takaice a nan cikin Ali Imrana to bayan mun ji irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin badar an ci nasara a kan su kafirai kuma wannan yasa suka damu suka yi gangan ko suka zo aka yi uhudu don su ɗaukansa to kuma a wannan lokacin lallai wasu Allah ya azurta wasu sahabai da shahada to a wannan lokaci shine hadisi ya zo nan ibn kasir ya kawo in hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda cewa lokacin da aka yi wannan yaki na badar kuma ako aka yi hijira akwai wasu da aka tsare a can maka ake tazabtar da su wannan abu yana damun manzo sallallahu alaihi wasallam to shine annabi ya rika yin kunuti a zaman sa na Madina kenan kamar yadda hadisin ya zo ga Abu Huraira yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana idza arada an yad'uwa كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد rukui manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin yin addu'a akan wani in aka ce ala addu'a mummuna akan wani kenan aw yad'u li ahadin ko yayi ma wani addu'a mai kyau kenan to in yana son yin haka kannata ba'da ruku'i yakan yi kunuti ne bayan yayi ruku'u na sallar da ya sallame asuba ce yayi ruku'u ya dago to yakan yi wato ainihin kunuti rubbama qala idza qala ce wani lokacin yakan ce sami bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd to yakan ce Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salimatan min hisham wa ayyash bin abi rabi'a والمستضعفين Allahu المؤمنين اللهم اشدد ودعتك على مضر وجعلها sini سنين كسنين Yusuf. ya ga haru bi zalika mai ruwaya ce annabi yana bayyana wannan addu'a karara wa kana ya kulu fi ba'd salatihi fi salati al-fajr allahumma la fulanan wa fulanan li ahya'in min ahya'i al-arab hatta anzala allah azza wa jalla laysa laka min al-amri annabi ya kasance yana wannan addu'o'i masu zafi wani bin a kunutin nasa yakan ce ya Allah ka tseratar da alwali bin alwali ana yana can kinan a makka ana ta mai azaba wa salimatan ni hisham da salimatan ni hisham wa ayyash bin abi rabi'a wani annabi ne masu addu'a kina Allah ya tseratar da su daga halin da suka shiga ciki na kuncin mushrikai wal mustadafin min almu'minin haka nan ka tserar da masu rauni na mu'minai sannan bayan yayi wannan sai kuma ya ce wada ta ka ala mudar Allah ka ƙara tsaurinka da tsananin ka da ka akan mudar waje alha alaihim sinina ka sini yusuf ka ninninka musu irin fari da yunwa da mutane annabi yusuf suka gamu da shi na shekara bakwai to su ka ninka musu ninki biyu a ga shekara nawa kenan shekara goma sha hudu to ka tsora masu fari da yunwa da kakanika ya har tsawon shekara goma sha hudu wannan mai ruwa ya ce annabi yana bayyana wannan addu'a karara yana yi sahabbai na amin wa kana yaqulu fi ba'd salati fi salati al wata kunutin da yayi a bayan sallar wato al-fajr yakan ce Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allah ke la'anci wane da wani ya kama wasu sunayen wasu kafiran da ahaya min arab wasu daga cikin wato gida ko garuruwa ko kuma unguwanni na larabawa yakan kama sunayen wasu manya-manyan gumaguman kafirin ya faɗi sunan sai ce Allah ya kine masu wannan haka ya ta yi hatta nazala ko kuma hatta anzalallah Allah laisa laka min al-amri shay'un har Allah ya saukar da wannan aya inda Allah ya ce to ba ka da wani ta ko Allah ya karɓi tubansu su tuba kuna ganewa da kyau ko kuma a'a ainihin Allah ya azabtar da su kamar an hana annabi kenan irin wannan addu'a ɗin ya kama sunayen sunayensu tunda suna nan da rai ta yiwu nan gaba su ga wato su tuba su bar abin da suke yi kuma ya an sami hakan ko to shine wannan aya ta sauka laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yanzu ba ta da wani ta cewa ka bari in Allah ya so ya karbi tuban su tuba su daina wannan kafircin ko kuma su ci gaba Allah ya azabtar da su su dai a yanzu azzalumai ne to wannan yasa malaman suka tattauna cewa shin ya halatta kenan a kama sunayen kafirai a rika ne masu ana la'anta su ko bai dace ba suka tattauna cewa idan addu'a ce ta gaba ɗaya musamman kafiran da suke fada da musulunci yayyar su ta fito karara suke nuna gabarsu wannan ya halatta a ce Allah wato ka ce Allah ya la'anci kafirai sunan kafirai kawai a dunkule an fahimta da kyau amma ka kama sunan wani kafiri ka ce Allah ya la'ance shi yana nan a kaidin rayuwa sa yiwu ya musulunta kafin ya kafin ya mutu kaga ka tsine mai ka la'ance shi kuma sannan ya zo Allah ya ya musulunta Allah ya gafarta mishi suka ce shi aka hana wannan bai halatta ba wato ka kama sunan wani kafiri kamar yanzu tawassan nan ko yana gaba da musulunci shi ma ka ce Allah ya tsine mashi kai kai addu'a kai kunuti akan shi malamai sun ce wannan an hana amma gaba ɗaya da sunan kafirai makiya musulunci اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وكاجنا أدعى تشادن قولي الله كدوكك أدينك ko ka buwayar da shi ka kaskantar da mushrikai da wato ainihin Allah ma'azin islam musulmi wa azillar shirka wal Allah ka kaskantar da shirka da masu yin shirka ko ka gana a dunkule ne sannan wa ada'ika ada addini da makiyanka da makiyan addini su ma duka kaskantar da su kaga wannan makiya ce, wanda yake gaba da musuluncin da shi kake wanda yake kafirin ne ba ruwan shi kafircin shi yake bai cutar da musulunci kaga addu'a ka bata shafe shi ba to suka ce wannan ya halatta duk a karkashin matsala akwai sabani sai ka koma matsayinka na ɗalibin ilimi ka daɗa dudubawa ibn taimiya ya magana mai yawa da sauran malamai ibn usaimin malami na nan karshe kenan duk da shi ma Allah ya mai da su ya bayani mai kyau mun karanta matsalar a cikin riyadu na sharhin sa da muke karantawa wannan kenan Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin samai da ƙasa duka na Allah ne yan uwa ko saboda haka ya kusuru liman yasha wa yu'adhibu man ya sha yakan gafarta mu wanda ya so kuma ya azabtar da wanda ya so wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai saboda haka kenan biyar da kaga kafiri na kafircin sa baka san karshen sa ba ta yi ya zo musulunta zo mai ma taimaka ma addini karka kama shi kadai ka ajin nan amma idan kafirai karara sun fito su kuma suna faɗa da musulunci a ɗauka unguwa ce ko wani gari ko waye karara sun fito to wannan kuma ya halatta Ai masa addu'a ta musamman irin wacce annabi nuhu ya ma da suka fanɗari an gane da kyau addu'o'i daban-daban masu cewa za addu'a sun kawo misalai da kuma irin addu'ar da annabi ya a irin waɗannan su da wasu ne su ma na musamman ɗin wannan babu laifi wallahu a'lam abinda ana ran ma karanto mana karatun mu na yau Allah madaukaki ya ce ya yi ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba adafan mudha'afa kada ku ciri ba ninkin ba ninki wato riɗi kan riɗi wata kullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun da tabbas za ku sami rabauta za ku sami dacewa wata kunnara laki wa lil kafirin ku ji tsoron wutan nan wacce aka tattale ta domin kafirai wa Allah wa rasula la'allakum turhamun sannan ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a la'allakum turhamun tabbas za ku sami rahama ta ubangiji to wannan magana ana cikin maganar yaƙi ne maganar yaƙin uhudu yaƙin badar da yadda abin ya taho da yadda za a sami darussa masu yawa kuma sai aka sakalo magana kan magana ce riba malamai suka ce to wannan magana an kawo ta ne saboda shi harkar yaƙi da harkan tunkarar kafirai makiya ana samun nasara ne idan zuciya ta gyaru ta ɓangaren aƙida da tauhidi sannan kuma wato jiki ko mu ce gaba ɗayan ɗan adam ya gyaru ta ɓangaren mu'amalarsa da sauran wato ainihin 'yan uwansa musulmi dama wanda ba musulmin ba idan ya zama an sami ana kuma cin wani abu na haramun to fa wannan cin haram ɗin zai sabbaba iya samun tasgaro wajen fuskanta abokan gaba shi yasa sai aka saƙalo maganar wani babban illa ko wata babban illa da take sabbaba ya zama mutum ya ci haram haram inda zai sabbaba mai ya sami tasgaro wajen fuskantar sa ko kuma tunkararsa da maki shi yasa sai aka shigo da wannan wato bayani akan ciri ba ya ku waɗanda suka yi imani tarku ciri ba ninkin ba ninki ninkin ba ninki ita ce riba wacce mun yi bayani ta a baya ka ba da bashi idan lokacin yayi ka ba da zaƙi, ko a biya ka da abin da ka tsora nan take ko kuma a sake ƙara maka lokaci a sake kara maka ribar kun fahimta ita ce abu'afan mu ba'afa. ku ci riba ninkin ba ninki ka ba da dubu goma za a da maka da dubu goma da ɗari ɗaya sai lokaci ya yi ba iya biya ba sai ka ce to a yanzu za a da maka da dubu ɗaya a dubu goma da na eh ko da yake dubu goma ai ba zai dama ɗari ɗaya ce mai kaɗan ko yana ya ce dubu ɗaya za a dama da dubu goma sha ɗaya to lokaci ya yi wata ya cika za ka ba da kuɗi ba ka ba ba sai a ce to an ƙara ma wata yanzu za ka kawo dubu goma sha biyu in wata ya cika watan yayi bai ba sai to ka rike za ka kawo dubu sha uku har a yi ta tafiya har ribar ta zo ta ci uwa kuɗin yawa wannan ita ce Allah maɗaukaki ya ce la takulu riba ma ba'afa.' kar ku ci riba ninkin ba ninki ba wai aya tana nufin idan ba ninkin ba ce ku ci ta asalin ka ba da dubu goma za a da maka dubu sha ɗaya wannan ka ci ɗayan ba haka ake nufi ba wannan ta asali dama an gama bayanin ta can haramun ce an hana wannan mu'amala to ƙari kuma ka bar kuɗin ka ce a riƙe amma ta ƙara ita ce na ake magana ku mumine ka koyi da koyi na mu'amala za ta sabbaba muku tasgaro tunkara ku da kafirai duk yadda su musulmi suke mu'amala ta haramu to daidai wannan lokacin sukan sayan wato rashin taimakon Allah wajen tinkara su da kafirai ku dubi yakin uhudu laifi ɗaya tas sahabbai suka dan yi ma manzo ku tsaya ta ku sauka suka sauka sababin haka suka ga ba daɗi an fahimta da kyau amma badar da suka ji Allah suka bi manzo aka tafi duk da karancin su Allah ya kawo daukin sa aka yi aka gama lafiya to har yau har gobe haka al'amarin ke tafiya shi yasa sai Allah ya ce wa taqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa ku kiyaye ku nisanci hana sa, lallai za ku sami rabauta wata ƙunnara ku ji tsoron wuta in aka ce ku ji tsoron wuta ku ji tsoron mai wuta kenan ku ji tsoron Allah ku daina saba masa dan yana da wuta da ya tattala wanda duk ya kangare mai ya saba mai zai sa cikin ta shi yasa sai kai tsaye sai Allah ce wa takon nara ku ji tsoron wuta dan Allah ya tattale ta ne tana nan ga su kafirai Allah ya ce iddat allati iddat lil kafirin wacce aka tattale ta aka tanade ta ga su kafirai wa atiqu Allah war rasula ku yi ma Allah da'a ku yi manzo ɗa'a. kun ga nan aka yi adafi kai tsaye atiqu Allah war rasula ku yi ma Allah da manzo da'a wawun kawai aka sa atiqu Allah war rasula wani wurin a ce ɗi Allah wa ɗi rasula ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a nan kuma aka yi adafin su saboda abu guda ne duk da kace kana bin Allah to dole ka bi manzo Ka ce kana bin manzo dole ka bi Allah tare suke Za ka rabawa ka ce ni zan bi Allah kuma ba ruwa na da bin manzo kamar da yan tatsi ne suke mu za mu rike qur'ani babu ruwan mu da sunnan manzo wannan ba musulunci bane tare suke an gane da kyau ka bi Allah ka bi manzo da nasi na qur'ani la'allakum turhamun tabbas za ku sami rahama ta ubangiji za ku sami jin kansa shine aljanna ne Allah yake wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم. ونعم أجر العاملين نعم الله ملوك كيسي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ku yi gaugawa zuwa neman gafarar ubangijinku wa jannatin ardu has-samawati wal ardu da aljannan nan wacce faɗinta kamar faɗin san mai da ƙasa wa iddin lil muttaqin an tattale ta ita ma domin masu takawa masu jin tsoron Allah Allah ya samu cikin su suwaye ne waɗannan masu takawar Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra su ne wanda suke ce da dukiyoyinsu lokacin yalwa da lokacin kunci wal kazimin al wal afina anin nas su ne wanda suke rintse fushinsu suke danna fushinsu yayin da aka fusatar da su wal afina anin nas kuma suke yi ma mutane afwa lokacin da suka da daman su daukansa wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa Allah ya sa mu cikin su suwaye ne dai masu takawancin da aka tanadan masu aljanna kamar fadin sama da ƙasa Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda in suka aikata alfasha suka aikata wani aiki mara kyau aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar aikata ayyukan sabo zakarullah dandanan sai su koma su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi gafarar zunubin su wa man yaghfiru dhunuba shin wai wa ki gafarta zunubi ne ai ba mai gafarta shi sun sani illallah sai Allah mabuwayi da ɗaukaka wala yusirru ala ma fa'alu ba su dogewa su tsore akan abin da suke na laifin nan nan take sun tuba sun koma sun nemi Allah gafara wahum ya'lamuna su ce sun do sun san laifi laifi ne to ba su tsorewa su ci gaba da yin sa alhali sun san laifin ne ba sa wannan to sai Allah ya faɗi sakamakon su banda can an faɗi a farko sai Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim masu wannan halaye wato sakamakon su shine wata gafara ta musamman daga ubangijinsu da za su samu wa jannatun tajri min tatal anhar da kuma aljannai wanda suke masu wato koramai suna gudana a ƙarƙashin su shine wa jannatun jam'i na janna kenan eh lambuna ko gonaki ko wasu wurare masu kyau tajri min tatal anhar wanda koramai suke gudana a ƙarƙashinsu ɗalibi na shiha su madawwama ne a cikinta ita aljannan nan in sun shiga ba fita kenan wani ma'azirul amilin madalla da ladan masu aiki to duk dai wannan an ji cewa ana maganar badar da uhudu da kuma za a koma a ci gaba sai aka shigo da duk wannan bayani sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa neman gafarar ubangijinku ku wannan ana magana shi ne akan ya yi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani maza maza ku yi gaugawa a wata kira'ar sari'u babu wawan din nan wata kuma kamar nan wa sari'u duk ne ko ka sa wawan ko ka cire shi duk kira'a ta zo da shi ila maghfiratin min rabbikum zuwa wata gafara ta musamman daga ubangijin ku Allah madaukaki ya faɗa mana a gaugawan neman gafarar Allah domin tana da lokaci lokacin da in ka nemi gafar Allah zai gafarta ma akwai lokacin da zaka nema Allah ba zai gafarta ba lokacin da mala'ika mutuwa ya zo maka rai ta zo makoshi ko an tuba sannan tuba baya shiga ko kuma lokacin da rana ta hudo daga mafaɗarta nan ma Allah baya karɓar tuba to kaga cewa kai gaugawa maza maza dan baka san sadda ajalin ka zai zo ba musamman yau yadda mutuwan nan take ta fuji'a da ake tawan yi ka tafi a mota kwatsam a faki ba ka san lokacin ba ba notice balle ka ce sai shekara biyu sannan in ta kusa na ba ko yanzu ne ko an jima ko gobe ko koyaushe mutuwan nan za ta zo ashe neman cewa ka yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinka wannan ba karamin kauna ce mahalicin mu ke wato ke mana ba mu mu'mine Allah saka mu cikin su sannan bayan nan ku yi gaugawan neman wata aljanna domin adashi ne wa jannatin ku yi gaugawan neman gafara sannan ku yi gaugawan neman wata aljanna aka zo mace da na kira wata aljanna ce ta musamman arduha as-samawati wal ard tashbihi nan sai aka cire kafu tashbihi din kun gane da kyau eh a wani wurin Allah ya ce wata ayar ko mai kama da irin wannan an kawo irin wannan abin nan din amma a can wurin sai aka kawo ka ardi samawati wal ardi ko a wata cikin surul hadidi eh ku gaugawa wajen neman inda Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku sannan kuma ku yi gaugawa neman wata aljanna faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa na aka ce ka ardi sama'i wal ardi can ko ba a sa ma kafin ba kafin tashbihin kawai sai aka ce ardu has samawat wal ard da aka ce samawat malamai suka ce shin sama din Faɗin sama zuwa ƙasa nan ake nufi ko ko sammai ɗin duka za a jona faɗin su guda ɗaya biyu uku har bakwai duk sun tattauna wannan to sannan suka ce nan faɗi ake magana ina tsawo kun san da fadin abu yake to tsawon ya ci fadin kuna fahimta to sai suka ce ai ita aljanna kamar kubba take ka san inda ake kubba abin zaka ganshi kamar su kwaya ne ko sai suka ce haka aljanna take kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi cewa ai ita aljanna tana nan ne ta sahatal arshi kamar wata kubba take su kwaya a ƙarƙashin al'arshi na ubangiji saboda haka shi yasa ba a yi bayanin tsawo ba an gane da kyau wasu malamin suka ce an kyale tsawon ne saboda ba abin da za a auna da shi wanda dan adam ya sani yanzu abi ya halitta mafi girma da ka sani sama da ƙasa tun da su ka sani sai aka nuna maka faɗin aljannar da ake so ka nema kamar faɗin abin da kake gani na halitta tsakanin sama da ƙasa to kuma maganar tsawo ba wani abin da za a yi maka misali da shi sai sa kawai sai aka yi shiru ba maganar <laughs> tsawo ba wannan duk malaman tafsiri ne suke karan mu da abubuwa na ilimi don su ƙara kusanto da bukatun mu zuwa ga neman aljanna an gane da kyau Allah ya ce wannan aljanna iddan lil muttaqin an tattale ta ga masu takawa dazu da aka yi magana zuwa ta kunnara allati sai aka ce iddat lil kafirin ita wuta an tattale ta ga kafirai karara nan ko sai aka faɗi sifa ita an tattale ta ne ga masu takawa kaga siffar za ka yi ƙoƙari ka nema ba sai an tattale ta ga muminai ko a masu taƙawa siffar taƙawar za ka kallo ya take ita ko taƙawa cewa ka yi intisalu awamirillah wasu na bi nawahihi kai ƙoƙarin bin dokokin Allah sau da ƙafa kuma ka nisanci hana-hanansa to kai ne mutake to an tattale ta ga masu taƙawa malamai suka ce tun da aka ce o iddat fili ne mari an riga an tanaje ta tana nan yanzu haka inta komai aljanna Allah ya halicce ta an saka mata duk abin da ake bukata nata kamar gida a an gama kera shi an yi furnitures din shi an komai gadaje waye duk komai an sa fitilu da wasu shukoki da wasu eh, eh, koramai ko ba ka yake gida ba yanzu to aljanna tana nan an gama ta komai abinda ake jira lokaci yayi ayi tashin kiyama ya sabi a saka yan aljanna haka ita ma wuta an tanaje ta cikin imanin da za ka yi ka yadda cewa wato akwai wuta akwai aljanna kuma dukkan suka yi imani suna na Allah ya halice su dan cewa ko iddat an tattale su waɗancan ga kafirai waɗannan kuma ga masu sakawa, Allah ya saka mu a ciki Allah madaukaki ya ce allazina fi sarra'i wa darra to haka wannan yan uwa fahimtar ta shine ita dai da za magana ta takawa masu ita aiki ne ke biyo baya kun gane kamar imani ne ana faɗi sai a ce aiki na gari ko lazina amanu sai an ce wa amilu salihati ma kawai aminu a jaba a shiru ba sai aiki na kwarya biyu to nan ma daga cikin sifofinsu Allah ya faɗi sai ce su ne wanda suke ciyarwa fi wa lokacin samu sarra kenan farin ciki ka samo yau da riba da waye da kuma wa lokacin kunci ko lokacin damuwa alamai suka ce ashe siyarwa ba ta taƙaita ga sai lokacin da kake da shi da yawa ba in kana da shi da yawa ka ciyar da yawa in ba ka da shi kaɗan ka ciyar kaɗan shine ne sarra'i wa darra wanda ya iya ciyarwa ya san da yake da abin kaɗan ta koyuwar in ya samu da yawa zai ƙara ce da yawa wanda ya ki ciyarwa yayin da yake da abin kaɗan to in ma ya yawan ba zai ciyar ba wannan shi wannan kamar ka'idar shi duk wanda ka ga da yake da kaɗan bai iya bayarwa to kar ka sa ran in ya ma samu da yawa ma zai bayar wanda kuma ji yake bayarwa ya san da bai da shi sosai to ka sa ran jirar da Allah ya lwata mai zai bayar da yawa shine siffar wannan masu takawa kuma in an wannan magana a ka ga kowa ba ka cewa sai da ake magana a ciyar a ciyar tunanin ka ta tafiya wurin masu kuɗi masu wadata kai kai ta kokarin cire kanka a'a ai wannan gwargwadon samun naka a cikin kai ma za ka kire ka bayar ku duba lokacin da aka tafi yakin tabuka annabi da kanshi ya shelanta a kawo taimako usman kawo raƙumaye da himilin kayansu raƙuma da kayan raƙuman saboda yaƙi yana tafiya da gushiri Abinda da yake da hali kenan ko abubakar ya ka zuciyar shi gaba ɗaya umar ya kawo rabi can sai ga wani sahabi ya to da kwanan da bino kwano sa'i guda ya kama manzo kuma ya karɓa yana farin ciki munafukai suna gesa, suna kallon kowa suna ta dariya ana abin nan su a wurin su suna ta izgilanci wanda ya kawo da yawa su ce ba dan Allah ya ba wanda ya kawo kaɗan su kyalkyace da dariya su ce me za a yi da wannan Allah ya tsare mu da munafunci kuma ba za su yi ba fa sannan masu yi kuma diyar da kai su ba za ka musu gwaninta ba to kaga da wanda ya kawo kwano din nan da wanda ya kawo wancan mai yawan a wurin Allah duk indan Allah suka yi duk sun shiga cikin ayan nan saboda wanda ya kawo kwano din shi abin da yake da shi kenan wannan shine juhudinsa kokarinsa sa kenan kuma yayi shi wancan da ya kawo da yawan yana da yawan ne kuna fahimta da kyau to haka musulunci yake kaga wannan aya inan duk tana magana a kan mun ana magana infaki ku kuciyar-kuciyar lokacin da kuke da shi da yawa da sadda ba ku da shi da yawa mun ta wa'azi da wannan aya a yanzu saboda da dama yan uwa sai su ce ana cikin yanayi na babu na kuncin rayuwa na waye waye samu ya ja baya shi abin da yake zai fasa gaba ɗaya ba zai ba kuskure ne ai duk yadda hali yayi ka kukuta dan abin da Allah ya hore maka kai kun gane da kyau dan ka samu ka shiga cikin wannan sifofi masu ya shiga Allah ya ce wal min al ghaiz wal afina anin nas sune wanda suke rintse wato fushi yayin da aka fusatar da su amma su ba daidai ba za su iya ramawa amma sai su haƙura ba za su rama in ba manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato laisa shadidu bi sur'ati mai karfi ba shine mai iya daukan kato ya sunduma da kasa ba haka annabi yace yace walakin na shadidu alladhi yamliku nafsuhu inda ghadab mai karfi shine wanda ke iya mallakar ransa lokacin da aka fusatar da shi yayi fushi fushin ba zai sa ya tumbatsa ana kai hakuri na kutsale ne ni sai na fasa mashi kai ku kyale ni ai ba sai na kai shi wurin yan sanda ko ana magana yana ai ai bai isa ba mu za a yi mu haka a'a kai hakuri alhaji na hakura wannan shine mai karfi a wurin manzo mai karfi kino da iya danna shedan ya danna zuciyarsa amma wanda yake ana danne shi na ba a isa ba to wannan auren annabi bai da karfi Allah ya sa mu gani saboda haka ga siffar su kenan waccan aya da aka nuna cewa masu ciyarwa halin yalwa da halin kunci ibnu kasir ya ƙara fassara ta da hadisin da muka sha fassarawa yace hadisin da annabi ke cewa ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali waye waye a cikin ku dukiyar magadansa ta fi soyuwa a gare shi Ya yace ta kan tashi dukiya haka ne da ya tambaye sa bai kala qalu sai suka ce ya rasulullah ma minna ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi ba wani a cikin mu wanda ya fi son duk ƴaƴansa maga wanda za su gaje shi akan tashi ya fi son tashi babu haka suka gaya manzo kala sai ya ce ya ilahu ku sani annahu laysa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilayhi min mali ai na sani dukkan ku dukiyar ƴaƴan ku ta fi soyuwa akan taku haka ne bai ce musabai sai bayani dan su fahimta kuna ganewa ce wato malaka min mako, min malika illa ma kaddamta ai ba ka da wata dukiya kai taka da kake tuke taka ce illa ma kaddamta sai wata ka bayar sadaka tun kana da ranka da lafiyarka hmm. wa malu warisuka wa malu warithika ma akharta dukiyar kuma magadanka shine wacce ka jinkirtar har mala'ika ya zo maka baka ba da ita sadaka ba sai ta zo ka mutu sai aka ce Allahu akbar dukiya ta zama tarika ta zama ta magada to wane ne yake son wacce yake bayawa kan wanda yake bai ba ku fahimci maganar manzo wannan kadarorinka da abin da ka tara su ka fi so ko kuwa ta kake ta ɗanya ga kake sadaka sada za ka yi sadaka da ƙyar da su ɗin goshi kana ganin kai dukiyar nan fakila ƙariya za ki yanzu rayuwar nan ban san inda zan kai ba kila zan ƙara hamsin nan gaba na yi hamsin zan ƙara hamsin gara a ɗan rika saidin yanzu ina ta taiwon bayarwa ko a tsammanin shi sadaka tana rage dukiya ko ita ko dukiya ba ta rage sadaka ba ta rage dukiya sai dai ta ƙara ta sai dai ta haɓaka ta ta ƙara mata albarka ta kare ta daga tasgaro da bala'i amma abin da aka kasa fahimta kenan su ne ran nan muka karanta hadisin wa abu ɗalha ko da ya ɗau gonar shi da ya ci so ya bayar saboda shi ya ci son abin da yake nashi ne gona ya ci so saboda haka ya ba kan shi ba da ita wakafi wannan dai ana gaya mana ne don mu fahimci ne karkashin ayan nan yan uwa sai an yi da gaske rinsa fushi yayin da aka fusatar da kai da rashin nuna damuwa sadda aka damar da kai waɗannan jisifofi ne na wanda za a ba su aljanna faɗin ta kamar faɗin sama da ƙasa Allah mala ku ce wal afina anin nas wanda suke mutane afwa afwa shine wani ma laifin da zaka kai shi ko ta daure shi laifin ne tabbas amma sai ka ce je ka na kyale ka sai maka afwa ya ci dukiyarka zaka iya abin nan shi ma yanzu abin ya kare bai da ka iya ka ce je ka na yafe mata amma karanta tayar wannan ba ba wannan afuwa kenan mutum ma laifi tabbas ya yi mata, amma sai ka ce na ɗali Allah ya sa mu gani waɗannan su ne sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kalmar ihsani shine matakin ƙarshe kun san a matakan musulunci akwai musulunci akwai imani akwai ihsani wanda mutum ya kai martaba ta muhsini daga ita kuma babu wata a sama Allah ya saka mu ciki wanda Allah ya ce yana son su karara Allah ya fito shi yana son wasu masu sun wasu masu wata sifa to kokari zake ka ka lalubo kaga ka kana da ita in ba ka da ita kai ta kokari Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu suna da wahalan gaske amma dai Allah yana son masu ihsani Allah ya saka mu cikin su ya Allah ya ce to an karanta wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum har yau wanda za a tattala masu aljanna can masu takawa su ne wanda in sun aikata alfasha wasu malaman sun fassara ta da zina au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu suka yi laifin da bai kai girman zina ba waɗannan zakarullah dana za su tuna Allah siffar su ta gaba laifi a kenan akwai wasu da suke tsammanin cewa in mutum ahli sunna ne ba zai taba laifi ba in mutum musulmi ne ba zai taba safo ba a'a annabawa ne kadai ma'asumai su ne kadai Allah ya katange ba su laifi amma duk wani wanda ba su ba zai iya kuskure to ya ake gane bawan Allah na gari sanda shaiɗan ya cizgai ya je yayi wani abu ba daidai ba dan nan sai tuna ya dawo ya yi nadama ya ta kuka ni ne wannan laifi Allah na tuba Allah ka gafarta min Allah ka yafe min ba zan ƙara bai cika dukkan sharɗan su ba to waɗannan masu waɗannan su ma sun shiga ciki yanzu suna neman Allah ya gafarta musu, dan sun san ba mai gafarta zunubai sai Allah shi kaɗai ke gafarta ko ba za su ba za su doge kan laifin ba ka san akwai mai laifi yayi kuma yana ce ci gaba da yi Allah baya san wani ala na fushi da shi kayi ka san kayi ka zo ka tuba ka bashi shi faufau to Allah mai gafara ne mai jin kai sai ya gafarta maka amma su ci gaba da laifin bayan sun san laifi to ba fa za su shiga cikin wannan ba bayanin da muke na cewa za su sami aljanna kamar fadin sama da ƙasa kuma su ne masu takawa nan a'a su sun yi laifi sun san sun yi kuma sun bari sun nemi Allah gafara to su ma za su ga cikin wancan Allah ya saka mu cikin wanda za su samu wata aljanna Allah ya ce ga sakamako sakamakon su gafara daga ubangiji Allah zai gafarta musu sannan da aljanna wacce koramai ke gudana karkashin ta sannan kuma madalla da wannan ni'ima ta masu aiki aka ce masu aiki don a nuna mana cewa magana ce ta aiki ba magana ta baki ba mu musulmi ne mu muka iya kaza za a da fata baki kawai a aikata babu ana so idan kai da gaske musulmi ne kullum a ganka kana aikin musulunci masallaci sahun gaba lokacin lokacinta sadaka an ana yi biyayya ga iyaye kula da haƙƙin marayu kula da makwabta duk waɗannan ayyuka shine wane ma'ajarul amiri ma da don masu aiki Allah ka saka mu cikin su Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah yake قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين نعم الله يتكرر من قبلكم سنن hakika sunnoni sun shuɗe wato gabaninku sunnoni ana nufin wanda suka yi laifuffuka aka halaka su saboda laifinsu kamar adawa samudawa mutanen annabi lutu waɗannan duk sun yi laifi an halaka su da laifinsu shine kade khalad min qablikum sunanun hakika gabanin wasu sun aikata abin da suka aikata abin suka kuma da sakamakon da suka yi biya gabata saboda haka fasiru fil ardi ku yi tafiya a ban kasa fanzuru na kana aqibatul mukazzibin ku yi tafiya ku ga yaya karshen masu ƙaryatawa ya kasance eh zai da ku faifai inda aka halaka adawa da samudawa da mutanen annabi lutu fir'auna cikin ruwa da sauransu ku yi tafiya ku gani yaya karshen masu karyatawa ya kasance ma'ana kuma ku shiga tekayin ku al'umman manzo kar ku karyata abin da ya zo da shi kar ku tawaye ku bi Allah kuma ba za ku gagara halakawan ba duk da annabi ya addu'a ku ba za a share ku ba gaba daya amma bai hana a ɗebi wani adadi a jefa su cikin damuwa ba ana fahimta da kyau nan da wayan mu aka yi sonani iska ce guguwa ta taso ta teku a gefen teku da ake irin hotel din nan a kan ruwa ana ta saban Allah mallam ga ruwa shi kan shi hotel din a cikin ruwa yake ka leƙo ka gagga ruwa ga kifi kuma ana ta saban Allah Allah ya koda guguwar ruwa duk ta share ba ya wannan bane to saboda haka ku yi tafiya ban ƙasa ku ga ƙarshen masu ƙaretawa ya ta kasance haza bayanun linnas malamai suka ce haza ana nufin ƙur'ani kenan wannan ƙur'anin da aka saukan maku bayanun linnas yana kunshe da bayani ne na mutane abin da suka yi wa hudan wa mau'izatin lil muttaqin sannan kuma wa hudan wa mau'izatin lil muttaqin shirya ne da wa'azi ga masu takawa duk mai takawa aka mai wa'azi zuciyarsa takan rausaya kan raurawa ya ji tsoro ya gyara shi yasa ake so a je a ji wa'azi akwai wanda suke ganin jin wa'azi kamar zuwa wurin wa'azi ba dole bane shi ko wa'azi yadda ka san ruwan sama ga shuka mai kyau in shuka ta saruwa ya sami shuka mai kyau ta fito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, cewa da Allah rahim shi qur'ani da Allah ya saukar gargadi ne da shiriya da kuma wa'azi ga masu takawa sai wa'azi yadda yake ga zuciyar mai takawa mumini bawan Allah na gari kamar ruwa ne ya sauka a wurin shuka mai kyau dan nan sai ta burin kasu ta girma haka nan imanin mai imani sai da yake jin wa'azi Allah ya ce annabi ya ce ai kaza a daina kaza to sai kaga ana saita masa wannan imanin nashi inda za a ce a yi kaza aiki na gari in ya ci imani ya barin kasa aikin sako kar a yi kaza ya bari dama shi imani ya zidu ne da ta'a wa yan kwaso bilmasiya yana karuwa ta hanya ta'a kuma yana raguwa ta hanyar sako shi yasa sada mutum ya haramta ma kan sauraron qur'ani inna lillahi ya haramta ma kan shi sauraron Allah ya ce annabi ya ce to wallahi ko ya ki ko ya so dole imanin sai ta dakushewa inda za a ce ma Allah ya ce annabi ya ce wannan wajibi ne a matsayin ka da mulmi dan ka tsara sanin yadda za ka bauta ma Allah Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu kar ku yi rauni ka karanta nan to wannan ayoyin kinan wanda suke can baya an wancan bayani ga sakamakon da suke wancan to sai aka yi ishara da nuni cewa to in fa kun ki wasu sun yi ba daidai ba ga da aka yi masu to kar ku irin su kuma ne maku gargadi ne da qur'ani wanda shi qur'anin nan shiriya ne ga masu takawa kuma abin wa'azi ne ga dukkan mai jin tsoron Allah Allah ya saka mu cikin su ne Allah ya ce ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين نعم الله ملوك كيتي ولا تهنوا ولا تحزنوا an koma yanzu banda wannan magana da aka shigo da ita an koma maganar yaƙi maganar badar da uhudu da madu kila wanda za su zo gaba Allah ya ce wala tahin kar rauni wala tahzanu kuma kar bakin ciki wa antumul a'launa ku ne a sama in kuntum mu'mine in kun kasance ku mu'mine ne wala tahinu wala tahzanu kar ku rauni duk abin da zai wato za ku gamu da shi a fagen dama na gumurzu da kafirai wannan kai ya razana ku kai ya sa ku rauni wala tahzanu kuma kar ku yi bakin ciki game da abin da za su yi maku su kafirai na dai abin da za su na taba ku ko taba addinin ku wa antumul a'launa wannan wata bushara ce ake ma manzo da sahabbansa da mu gaba ɗaya ku ne a sama duk yadda za a kada a raya musuluncin nan shine zai zama a sama amma da sharɗi in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku mu'minai ne na kwarai kenan kaga babban abin da ake nema a wurin mu ake caji shine imani in dai musulmai suna da imani tabbataccen imani gyararren imani to su ne sama in ka ga musulmi ana ta masu yadda ake masu to lallai imanin su ne ya rauni Allah ya ba mu imani Allah ya ce in yamtaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithlu idan wani rauni ya same ku a fagen dama ko wata sara ko suka ko wani harbi da kuka game da shi to ku sani faqad masal kauma qarhum mislu su ma abokan gaban naku kafiran irin kwatankwacin wannan raunin su ma ya same su eh harka ce ta yaki haka ake baka cewa ne ake ma nake jin zafi shi bai jin zafi in dai an yaƙin yaƙi na gaskiya to lallai duk sadda ake muku ba daɗi to su ma za su ji babu daɗi in ka ɗauki badar da uhudu ai a badar sun ji babu daɗi an kashe wanda aka kashe an kame wanda aka kame to kuma yanzu an zo uhudu an yi uhudu wasu ku sun yi shahada wannan kar ku damu da komai haka Allah ya tsara idan kun ji zafin abin da aka yi a hudu, to ku tuna abin da kuka masa a kuma su ma da kuka masa ai sun ji babu daɗi in yamsaskum qarhun wata kira ana ƙorhun da ƙorhun da ƙarhun duk ma'anar su ɗaya ne tana nuna rauni ko kuma wurin da ake marauni ɗin kuna ganewa wata masal qauma ƙarhun mislo wa tilka al-ayyamu ha bainan na waɗannan kwanaki ne muke za su da ya su bayan wato tsakanin mutane Wani alaman alama Allahu amanu don Allah ya san waɗanda suka yi imani sani na ƙarara domin dama shi ya riga ya sani wa yattakhidha minkum shuhada' kuma dan Allah ya riki ya sami wanda suka yi shahada a cikin ku Allah ya azurta su da yin shahada wallahu la yuhibbu zalimi, lallai Allah baya son azzalimai wal yumahhis Allahu alladhina amanu hakanan har wa yau dan Allah ya rairaye ya tantance waɗanda suka yi imani daga cikin wanda ba su ba wa haƙar kafirin kuma dan Allah ya dakile kafircin kafirai waɗannan ayoyi kamar ana wato tsara ma musulmi yadda tsari yake ne na zaman su da kafirai da abin da zai faru tsakaninsu, su har da muka ji wancan wala ta hinu wala ta hazan idan dai inda tsarin musulunci yake da kafirai to haka za a yi wani lokaci za su yi maku abin da za ku ji babu daɗi to wannan abin kai ya rauna na ku kar ku damu haka nan kar ku yi bakin ciki ku ɗauka ku ne a sama da sharaɗin ku ne mun gama da wannan ko sannan ku sani duk sadda kuka yi karan bacca kuka ji babu daɗi to wannan rashin jin daɗin ka ku ɗauka ku kaɗai ne su ma suna zikirin shi ko eh in kuna jin raɗaɗi su ma suna jin raɗaɗi in kuna jin wani abu an taɓa ku su ma an taɓa su ba wai a'a ku ne kaɗai kuma shi yasa sai aka ce wa tilkal ayyamu nudawulu ha bainan nas wannan kwanaki ne haka ake jujjuya su a kankanin mutane suna ce ta ubangiji biye da kuke cin nasara wata ran za a je su ga kamar sun ci nasara a ku. amma gaba sai aka yi bayanin duk abin da ya faru ku musulmi dai a yaki ne na musulunci babu nasara babu faduwa nasara ce Allah ya shar'anta jihadi tsakanin musulmi da kafirai dan Allah ya ɗaukaka addini saboda dalilai ga su ne da Allah ya faɗi ba da su kafirai na yau makiya musulunci suke faɗi ba sa musulunci sun san da ya fara dama addini ne na ta'addanci addini ne na kama karya addini ne na ainihin kashe ka kwace haka suke faɗi daga karatu na mustashirkuna da ke tafiya da suke rubutawa haka kullum suke faɗi ai musulunci dan ta'addani ne kullum dan zubar da jini ne dan a kwace ne a kame a ribaci to ba haka ba bane ga dalili Allah ya ce ne Allah ya shar'anta jihadi wani alama Allahu allazina amanu dan Allah ya nuna ya fitar da wanda suka yi imani karar a sansu don dan shi dama ya sansu da jihadi ne yan uwa shi jihadi wani abu ne mai wahalan gaske da shi ne ake iya gane mai imani na gaske to Allah ya sa a sansu karara lokacin da annabi ya fito badar ya ce ku fito sahabai ba shi ya cika zuwa ba imani za su zo a ce ku fito ga rindina ta kafirai sun su sun taho da shi sai da annabi yace a tafi uhudu ba imani za a je sai da a tafi khandar kafirai sun yi gangan koban da na uhudu da suka suka sake dawa ya ce ku fito ba imani za su yi wannan sai da aka zo yace a tafi tabuka tafiya ta wajen wata guda annabi ya ce ku fito ba imani za a yi dan Allah ya tantance mu'minai a san su karar saboda haka aka jihadi na biyu wa yattakhidha minkum shuhada domin Allah ya samar da shahidai a cikin ku ya tanadar masu abin da ya tanadar masu na baiwa a gidan aljanna shahidi wanda kun san shahidi shi ko ko ainihin tambayar kabari ba a mashi tambayar kabari wannan wacce za a ce man rabu kama kan babu ce ta za a yi mai tambayar kabari takobin da ta bi ta kanshi ko bindiga ko ya ai ta ishe shi ran shi da ya bayar da jininsa ya ishe shi a yi mai tambaya kabari ba za a yi mashi ba irin ni'ima da aka tanadan mashahidi wanda zai samu hurin ini ga sunan a bashi ceto ga abubuwa daban-daban to dan Allah ya samar da wasu cikin musulmai cikin muminai su sami wannan tare da shi yasa ya shar'anta jihadi kun ga na kenan sannan bayan nan wal Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin da Allah ya rere su a musulmai din ba a iya gane munafiki ya fito karar sai da ni sai da jihadi inda za a ce makama a jiya ko irin namu jihadin na yau ba wancan na a fito ba ga rundunar kafirai ko na yanzu a fito a ba da dukiya a fito a taimaka a karanta a bayanin gaskiya ba su tsoron kowa ba kowa ba sai wanda Allah ya hori a tantance suwaye suke dan Allah suwaye a cikin musulmi wanda ba dan Allah suke ba sanda za a tafi yaki na Uhudu Abdullahi bin Ubin sun ba ba nokiya ba ya je hmm? duk yaki yaken da aka yaje ni, wanda ma suka je da suka je shari suka kula a yakin wanda aka tafi aka dawo suka maƙo muminai kazaki ne amfani zuwan nasu sanda suka ki zuwan ce aka gara ma da basu zo ba ko sun zo din ma zuwan cuta ce ga musulmi to dan a tantance wannan shi yasa aka shar'anta jihadi a gane na kwarai a gane wanda ba na kwarai ba a cikin su sannan abu na gaba na karshe wayan haƙal kafiri dan a daki daƙile kafircin kafirai domin in babu yaki ba jihadi kafiri ya ga yana da fawa da isa kuna jin zai saurara mu wani musulmi ne ba zai bane cin mutunci ga musulmi yau yau abin da ke faruwa a duniya ne ya shi saboda musulmi an sassanka su ba su zama tuta ɗaya ba eh, eh, laima ɗaya ko ba su zama laima ɗaya ba tuta ɗaya an masu wa kata kata shi sa kuma kafirai suke ta suke abin su ga dama dauda musulmi abu ɗaya ne hanya ɗaya aƙida ɗaya laimar su ɗaya faɗi ɗaya shugaba ɗaya wani kafiri ya isa abin da yake to shi yasa aka shar'anta jihadi dan a dakila kafircin kafirai ba wai an yi shi ne saboda haka kawai a ce a je a kama a kashe ba A yi duk mun karanto tarihin yakin manzo haka kawai yake sai ya aika takarda sai an ce ku yi kaza sai an waye gashi mun ji baya na tsara nazara ya ke ci da su sai abu ya kai karshen tikaci sannan ake cewa to a zo a gwamza an fahimta da kyau a ce kinan kun ga wannan shine dalilin abin da yasa Allah ya shar'anta mana jihadi ayu na gaba mai Allah ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون نعم الله ملوك كيف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة shin yanzu kuna zaton za ku shiga aljanna ne haka kawai sasakai ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم wa الصابرين as-sabirin ba ai wani abu da Allah zai san suwaye ne wato jahadu minkum suka yi jihadi a ba wa ya'lamu as-sabirin kuma Allah bai san suwaye masu ba wa sabirin Allah bai san suwaye mujahidai masu gwagwarmaya wajen ɗaukaka sa sannan kuma bai san suwaye masu haƙuri ba abubuwa ba su suka jijjita na bala'i duk ba yi nan ba har kawai za ku shiga aljanna kamar yadda wasu ayan suka zo a surorin sun zuwa bakara mun karanta am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta ya ar-rasul wal amanu ma mata nasrullah ala inna nasarallahi qarib wannan suratul baqara kenan a wancan cikin wata surar ta suratul ankabut Allah ya ce alif lam mim nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad min qablihim فليعلمن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كاجا نان فليعلمن الله الذين صدقوا wa al'aman al-kadibin sai an tantance kenan ko sai mun fitine ku an sako wani abu da anan ne za a gane waye yake da gaskiya waye bai da gaskiya waye zo saboda wata manufa tashi kaga a kenan shine anan ma Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as a sai kaga jihadi Allah ya sanya shi domin a tantance su waye suke dan shi kuma su waye ne suke don son zuciyarsu ko da wata manufa su daban kuma a san masu haƙuri domin nan ne za a ga haƙuri na gaske wa Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-mauta hakika da can kun kasance kuna fatan mutuwa shine jihadi kenan nan qabli an ƙauhu, gabanin ku haɗu da mutuwa mana gabanin a wajabta muku jihadi faqad aitumuhu to hakika yau ga mutuwa kun ganta wa antum tanzurun kuna ganin ta da ido da aka je badar aka zo uhudu aka yi karan bacca da arna malam ga mutuwa karara zai ka karanta yakin ahzab ta da musulmi suke gamu da damuwa kawai suna ganin an gama da shi Allah ya kawo taimakonsa ko da can tun musulmi suna makka suke ta fatan yaki Allah ya kawo dai da za a je kasaran nan mai karan batta da shi suna ta fata shi yasa sai annabi cikin hadisi na bukhari da muslim hadisi ya inganta annabi yake cewa la tatamannu lika al adu kada ku taba fatan hatsuwa da abokin gaba ba a so shi yaki ba ka cewa Allah ya kawo yaki kuskure ne yanzu da wasu ke wannan duk yawancin masu cewa yaki yaki in za in yaki zai zo gudu za su eh ai shi yaki sai da imani da ilimi ake shi ba kawai magana ce ta fata baki da hamasa ba da sai ka ga ana gudu sai ina gudu ya je koya cikin garken shanu ko ya je cije a kamo shi cikin baro gashi nan duk dai haka shi yi ai mutum tsayawa ke da rindinar shi ya tsaya gashi ga rindina ko ba haka yi amma ka je ka boye an zakulo ka an sako a wulbairo ai babu magana inda imani duk ba wani duk masu jihadi jihadi za su ja da duk kariya ce za su ba mai jihadi dole sai ya sami karbiya. yadda aka samu annabi ya masahabansa tarbiyya tun suna maka aka dawo madina to dan da yace a fita akwai wanda ya ne, ba munafiki ba to shine saboda haka annabi yace kar ku yi fatan haduwa da abokin gaba wa sallallahu al'afiya ku roki Allah zaman lafiya eh kafirai in dai za su yadda ku yi musuluncin ku ki kafircin su a zauna ba za su fita da ku ba za su shikenan kowa je na shi inda ƙarfi na shari'ar musulunci kuna kan su su ba da jizya domin su kafirai zaman su karkashin ku su ma jin daɗin su ne dan ba za su cutar da su ba duk wani haƙƙi na ƙasa na naku da nasu za a ba su amma kafircin ne da za su yada shi ne ba za a yadda da shi ba amma su je su yi kayan su kuku naku ku zauna lafiya ba mai fatan yaƙi yanzu su da suke cewa a zo a yaki a raba ƙasa a raba ƙasa in fa yakin za a yi ba fa lallai yadda suke tsammani su faji daɗi ba fa lallai a ya zama haka ba sun masu ƙoƙarin ziga su daga wajen ba lallai su taimaka masu ba a ga sudan ta kudu mun gani wanda suka ziga su aka raba ƙasar da aka raba yanzu me suka yi musu ba suna nan cikin baƙin bala'in da suke fama da shi ba mai da suke takama da shi man ya ke shawo ji daɗin a ji daɗin shan ma saboda haka kullum shi karka yi fatan wai abinin ku nemi Allah zaman lafiya sallallahu al'ajiya fa iza laqitumuhu fasbiru in ko har Allah ya kawo shi lokacin yakin ga rindina ta musulunci ga ta kafirai ku ne rindinar musu to kai hakuri magana ja da baya da zucewa da tawili da aje a makale a ce duk nan kuma babu wa alamu annal jannata ta ta zilal siyu ku sani lallai aljanna tana karkashin wato inuwa ta kuba zilal siyu idan yaƙi ya zo za a yi to ku tsaya kawai dan an harbe ka dan an sare ka dan amma ko zai ba komai aljanna ce karkashin na aljanna za ka tafi karke duk ka ja da baya dan kana wata gwagwarmaya ta taimaka ma addini ba duwa nan babu aljanna suna karkashin wannan wurin haka annabi yace shi yasa yan uwa a nan wurin shi ma aka faɗakar da mu wa kar kuntum tamannawna almauta da san kuna ta fatan mutuwa a zo a haɗu a yaki to yau gashi ya zo min kam tan gaba na a wajen yaki to sai shi kuma an wuce shi yayin da kuka ganshi to shi kenan fa kadara ga shi karara wa antum tanzurun kuna kallon sa to me ake bukata ku hakuri kada wani ya ja da baya kada wani ya zutse kada wani ya ce a'a ya wuce waye gudu yana cikin manya manyan kaba'ir ko juya baya a fagen dama mun karanta shi da ku ina ga anan wurin zamu tsaya abin da makaranta daidai Allah ya mana tarayya a ladan da ne kuskure Allah ya gafarta inda nake bayani cewa ainihin su mushrikai na masa suna da awar suna jin annabi ibrahim alaihi salam yahudi suna cewa nasu ne kiristoci suna cewa nasu inda nake bayanin suna zuwa suna dawaki a matsayin suna farkon ajina na ibrahim sannan kuma su gama su zo su shafa gumaka wajen faɗin gumaka na faɗa abin da ba shi ne a ta ba bakin ya faɗi makon ce gumaka ɗari uku da sattin yana ce gumaka ɗari da sattin a sai kun ji ba ku gyara mu basu na wanka ba kuskure ne kana ka ji kuskure kuma tsarara ka bari a wuce shi ba daidai ba bari sai da na ji karatun jiya kai karatun na ɗan raye na biyu na kuskuren saboda haka sai a gyara ba haka ba ne abinda zai tarihi ya nuna gumaka ɗari uku da sattin ba ta ɗari shida ba ne da sakin kuskure ne na abin da harshe na ya faɗi saura wancan magana wanda ya jita yanzu ta zama shalayya wato na ta zama mai kiran mantoka wata aka yanzu ta sha ke ta zama na suka na sai tambayar na eh yau in manta ne so ne in faɗa a jan a Allah ke na manta ko ba da shi shi ma suna ta da mu inda ya shiga rediyo ne kuma rediyon masu jan rediyo su suka biya mana nan yan ajin da shi ya shiga rediyo Allah ka dai san wato sauraron shi eh insha Allah gobe da Allah suna mun da farko din sai mu ga wannan karo mai tambaya da da kabari da suka je gyara kuma suka tsara da wani rayu ko ta kabari ha eh? eh, ya yi suna so su rike kuma su zuma a wurin ya za su za su bar zuma ne ko za su gyara kabari to an zuma a nan wurin tun da shi kabari ne sun tabbatar kabari ne ba rami ba da rami ne na zuma san fi kayan ta ko na wani abin ta zo ta shiga shi ke ba marar su ba amma yanzu kabari ne ta zo ta shiga sai rami su kuma gyaran kabarbara suka je suka sa kasa suka su suka gyara ba su da wani laifi tsakanin su da Allah sai sha Allah sun da yi umarni da a gyara kabarbara kar a bar su yanzu a laifi ne คนละฝ่ายina sulisi ne na ne inda za a ɗauko ne ko ina jin ya ta na ofin da ne ya uwa da kuka haɗu ta wajen kuwa to idan da ita da ɗan suka ɗauko gado dan wurin ana raba shi ne biyu ina jin da yake matsalar da nake iya tuna yanzu a kusa amma ba an dan ni ban san wani yi da ake cewa da wani ne mace sai ita ba na'am amma ne cewa a cikin yara na aisha ana kiran ta da kumaira amma da ba na san ne ma'ana kumaira kumaira kunyar ta to kun tabbatar da wannan ai an shi ne ke ce mata ko an sha nake domin da hanir da ke kenan hanira jaka umaira ta jaka an sha nake ga ma isha amma ni kunya ta ba kuma abdullahi ke kiran ta ba umaira to wace to ana ga ma isha to ka ta makaranta to malam a'a ai ilimi ne inda dai na hanira ne tafiye na umaira na jaka wai shi a cikin gaya mana ni na karanta wannan gaba ma da sani ya ce akwai wani na umaira ba da hala da ha kenan eh ana gaya mata umaira ko a hali kuma yarja to hamra ko to da Allah ka daɗa jin ko mana jin gobe zai kara mana da yau insha Allah ko eh amma ni ina ga tunda akwai wani kamar a da ana kiranta umar abdullahi ana kiranta aisha ana kiranta umar mu'minin to amfani da wannan mana don wani cikin jami'ai ta baki sai a yi kwatar wancan na kake ne na ya ka gama karatun ba akwai annabi ba ka yi sannan ga addu'a wanda ake roƙon abubuwa guda gudu, sai da gare su kai wanda wasu malama suna ganin wajibi ne to duk za ku wanda sannan ga azkar wanda annabi ke bayan gama tahiyar ta kan yi sallar sai ka kokari ka koyi su kai kai in ka iya suna sallar wahala ka gama gama su liman zai salama eh to masha Allah abin da muka da tabi ne da zuwan rana abin da kuma ne su ne Allah ya fata Allah ya musulunci da musulmi da kayyar kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu dukkan taimakon addini Allah ya taimaki masu taimakon mana addini ko da dukiyar matsayin su ko duk abin da Allah ya gori Allah ya sa ni zan mai shugaban kasan Allah ya ba shi lafiya ya shi Allah ya ba shi na gari tsare shi da kira masu kira Allah tsare shi da kira shan Allah ya ba shi zaman lafiya masu cikin al'umma wajen kwashe wata dukiya da sa su cikin wata rayuwa Allah ke mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar Allah ka kawo mana da duk wasu masu fitina a ƙasar don ba mu wanda wata ƙasa da ta fi kebo a yanzu don Allah ya ake mu shi yasa muke son ƙasar ko muke son zaman lafiyar ta muke son cin gaban ta muke son ɗaukakar ta duk da ka tafi ka je ne nan za ka dawo samar wajen shugaban ƙasa shi da muke da shi da suke mulkin Najeriya duk suna nan cikin Najeriya ne a ce ka ga ba inda ya fiye da shi ke nan ba wanda ya koma amerika ko ingila ko irani a ce ba inda ya fiye da shi yanzu ga ruwa nan da yanayi allah ya ba muna ta azumi kamar ba a yi wannan muna masa godiya da ka tsara mana nima ka tsara mana san kasanmu ka tsara mana san al'ummarmu ka tsara mana san addininmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين